birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai Alpha Radio kuma si a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau za mu duba batun cece kucin da ke faruwa tsakanin fada shugaban ƙasar Najeriya da majalisa kan cushe da shugaban ya ce an yi a kasafin kuɗin bana da ya rattaba wa hannu. Kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. ya kuke ganin wannan kace na ce da ke faruwa tsakanin majalisu da fadar shugaban najeriya lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya juya matakin da ya ɗauka na raba 'ya'ya da iyayensu waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ta iyakar Amurka da Mexico. shugabar hukumar tsaron cikin gida ta amurka miss nelson ta ce akwai shirin haɗa yara fiye da dubu biyu da iyayensu waɗanda ake tsare da su jim kaɗan kafin ta yi magana wani wakilin voa a wata kotun shige da fice a garin brownsville da ke jihar texas ta nan amurka ya ce lauyoyi masu gabatar da ƙara sun janye shari'o'in da aka shigar akan wasu baƙin haure su sha bakwai sai dai baƙin da suka shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba waɗanda aka ba su da iya da 'ya'yansu har yanzu suna tsare ko da yake kuma janye zargin da aka yi musu zai zama wata hanyar sake hada su 'ya'yan nasu waɗanda zai ah, wato hanyar sake hada su da iyalansu. akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban kasar rasha vladimir putin a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu ana sa ran wannan taron zai faru ne a lokacin ziyarar da shugaba trump zai kai ƙasashen turai a cikin wata mai fita har ma har ma ana nuna yana nunin cewa mai yiwuwa ne su haɗu kafin babban taron ƙungiyar tsaron turai na nato da za a yi ran sha ɗaya ga watan yuli ko kuma bayan ziyarar da shugaba trump zai kai birtaniya kwanaki biyu bayan an kammala taron na nato sai dai fadar white house ta shugaban na amurka ta ki cewa uffan kan wannan batu kamar yadda ita ma hukumar tsaron amurka ta ki cewa komai kan maganar a lokacin da gidan rediyon na voa ya tuntuɓe ta. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Japan ta yanke shawarar wato dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri ko da koriya ta arewa za ta kawo wa kasar farmaki ba zata na makamai masu linzami inda ta ba da dalilin nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban amurka donald trump a cikin makon jiya jami'ai a yankin tochigi sun ce yanzu an sauke shirin Ah, da aka yi na kwashe mutane a mako mai zuwa haka zalika an dakatar da kwashe mutane da aka shirya za a yi a yankuna takwas nan gaba an fara irin wannan shirin kwashe jama'an ne a shekarar da ya gabata bayan da koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami har biyu kan japan da ma wasu da dama cikin tekunan japan ɗin. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi 'ya mace. Prime Minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na Instagram yau Alhamis tare da mahaifin 'yar Clark Gayford ta ce har yanzu dai bata raɗa wa ɗiyarta suna ba amma ta haife ta cikin ƙoshin lafiya kuma tana da nauyin kilo uku a ɗigo talatin da ta yar shekaru talatin da bakwai ita ce Prime Minister mace ta uku a New Zealand a tarihi kuma tana cikin shugabannin ƙasashen duniya mata ƙalilan da suka haihu yayin da suke kan karagar mulki ta ƙarshe ita ce Prime Ministan ƙasar Pakistan Benazir Bhutto a shekarar 1990. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zargi 'yan majalisu da yin cushe a cikin kasafin kuɗin da ya rattaba wa hannu na wannan shekarar. kuma kan haka ne na zanta da wakilin murya amurka madina dauda inda na fara tambayar ta wani hali ake ciki to a gaskiya sarfilu takaddama ce yanzu ta kunno kai tsakanin majalisar dokokin najeriya da shugaba muhammadu buhari hmm. domin a wannan kasafin kuɗi na bana da shugaba ya sa hannu a jiya hmm. shugaba buhari ya ce an tursasa masa ne ya sa hannu a kasafin kuɗin na banan kawai saboda yana so a ci gaba da yi wa ƙasa ayyuka ne idan ba haka ba da ya mayar wa majalisa da wannan kasafin shugaba buhari ya nuna kushinsa akan abin da ya kira cushe da majalisar ta yi na ayyuka dubu shida da ɗari hudu da uku na ƙashin kansu wanda zai ci kuɗi har naira biliyan ɗari biyar da saba'in da takwas. Duk da dai kin ce shi shugaba Buhari ya ce bayan da zai yi ne shi ya sa ya sa hannu akan wannan kasafin kuɗi. Shin babu wani abu da za a iya yi domin gyara wannan lamari ko kuma kawai saboda ya riga ya sa hannu dole ya tafi a haka? Eto, eh duk da cewa shugaba Buhari ya ce ba wanda ya tuntuɓe shi a wannan sauyin da aka yi, saboda haka shi a cikin 'yan kwanakin nan idan majalisar ta dawo hutu shi zai aike musu da ƙwarya kwaryan kasafin kuɗi. Mm. Wato kenan zai dawo da waɗannan ayyuka muhimmai da majalisa ta cire. Wato domin a gyara. Eh domin a gyara. Mm. Saboda haka su kuma 'yan majalisan waɗanda suka wakilci shugaban majalisar dattawa da kakakin majalisar wakilai a mm. lokacin sa hannun. Wato nan ina nufin mataimakin shugaban masu rinjaye sanata bala idini na allah mm. da sanata dan juma goje wanda shi ne kwamfuta ta shirya kasafin mm. da gagarabadau na majalisar wakilai honorable alhassan ado doguwa da kuma honorable dawaki mm. wanda shi ne shugaban kwamitin gyara kasafin kuɗi a majalisar wakilai da a idansu shugaba ya sa hannu a wannan kasafi kin amince maka. da cewa idan sun dawo hutu hmm. ya kawo kwarye-kwarye kafin domin su gyara wannan sauyi da suka yi saboda a da waɗannan ayyuka da shugaba ike ganin suna da muhimmanci a rayuwar al'umman ƙasa. Wato kamar da yadda kika ce dole sai an sun dawo tukuna za a aika a san abin da ke faruwa to yanzu madina za mu jira mu gani idan sun dawo zama shugaban zai aika musu da ya kware kwariyar. kasafin kuɗin da zai aika sai mu gani daga nan kuma sai mu ɗauka daga nan to mun gode kwarai da gaske madina ima eh, ina godiya kwarai da gaske to madalla in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin wannan cece ku ce da ke faruwa tsakanin 'yan majalisu da fadar shugaban najeriya lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar Kada a manta sai an fara da sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da waƙar nan ta shata. ziti liya cɛ babban kan. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiranmu na farko daga jihar Niger. Wani ne aka layi daga Niger? Amin wa alaikum salam ya sunan malama. suna magana da Malam Ismail daga jihar Neja, magama local To Malam Ismail me za ka ce ya kake ganin wannan ka ce a cece kuce da ke faruwa tsakanin fadar shugaban kasa da 'yan majalisu? To mutum wannan lamari ne fadar shugaban kasa nan sun riga sun Muna sauraron ka, sun riga sun yi me? Malam kana tare da mu? Ina tare da mu. To da alamu dai layin ka ba shi da kyau sai dai ka kara gwada maka ko za ka same mu bari mu je Sokoto wani ne akan layi daga Sokoto? Na Sokoto ba ma jin ka sosai ko za ka ɗan murya? To muna jin kama Jamilu me za ka ce game da wannan cece kuce da ake? Eh, A ah, to ai talaka ne suka aika su kuma talaka suke wa aiki. a'a mun mun to wani man Jamilu mun so mu ji ka sosai amma layin ka ɗan tangar a bana jin ka sosai saboda haka zan garzaya mu tafi Nasarawa ne akan layi daga Nasarawa. Nasarawa akwai mutum akan layi daga Nasarawa? Akwai. yawwa wane ne akwai bashir tela ne to bashir tela muna sauraron ka menene ra'ayinka ayo bashir tela na haya eh, nan headquarter jihar nasarawa garin lafiya to a gaskiya 'yan majalisu abubuwan da ke faruwa tsakanin su da shugaban kasa abin takaici ne kuma ba abin farin ciki ne ba sai dai zan kira ga 'yan majalisu yana da kyau su ba ma shugaban kasa goyon baya domin idan ana samun waɗannan rikice-rikice karshe mu talakawa abin zai ringa shafa su ba shi goyon baya a gudanar da wannan kasafi kuma a yi wannan mulki lafiya allah ya kara ma shugaban kasa lafiya da kuma jagoranci muna tare da shi bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari to bashir tela mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je filato wani na kan layi assalamu alaikum mai magana bala komanda ne daga cikin garin bukur jihar filato to bala komanda muna sauraron ka me zaka ce game da wannan maudu'i namu gaskiya gaskiya ya kamata a ce 'yan majalisun nan gabaki ɗaya sun duba Allah a cikin al'amuransu hmm. saboda mu talakawa mu muke shan wahala a ƙasar nan su hmm. ba su san da wannan wahalan ba to ya kamata su duba Allah su duba wannan dattijo da yake ta kokarin ya ga an fito da mu daga cikin kangi da muka shiga dan Allah su daina irin wannan saboda shekaru suna nan gaba kuma bai kamata a ta samun tseko akan irin waɗannan sa hannu a cikin wannan to da baka ganin bala komanda baka ganin cewar gaba ɗaya daga shi shugaban kasar hasu yan majalisa suna aiki ne domin talakan da suka zaɓe su kuma kowa yana kokarin yi wannan abin ne don ya faranta wa talakawa kana ta to ina ji da mun rasa bala mu je adamawa wani ne akan layi daga adamawa to da alamu dai muna muna samun ɗan. tsaiko akan wayan yan tangarɗar na'ura sai dai a ci gaba da kokarin gwada mu a ga da ko za a sami yanzu haka mun rasa mutane biyu mun rasa bala komanda kuma mun rasa mai kiran mu na adamawa to yanzu kuma ga kira ya shigo daga kaduna wane ne akan layi daga kaduna na shafila sun kuma barka da yammaci yawwa barka da yawaki magana da dai mursala ne ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sauraron ka ya kake kallon wannan cece kushe da ke faruwa akan kasafin kuɗi eh yawa abinda muke nake hange shine dukan su kowanne bangare dole za mu musu adalci mm. a in ya zamanto to karin da suka yi wanda suke tunanin zai musamman majalisunmu na arewa in dai na arewa zai amfana saboda to gaskiya mu muna goyon bayan haka saboda kaga wani lokaci kila za su ga an yi aiki ne tunda aikin na yanzu ba a fara wani abu a arewa ba ana yi ne a kudancin kasar nan kasashe rabawa da sauransu don sun cije ne suna so su mai mana arewa to muna goyon bayan su kuma shi mai shi wani kasa ya duba da ka samu lokaci lokacin za ka amfana da lokaci ba za ka ce sai ka samu lokaci ba kila kuma ba za a samu ba dai al'amari ne na Allah ma muna so a samu in dai haka ne muna goyon bayan su su kara fahimtar juna da fatan za ku tashi lafiya. To madalla Lamar mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Jos wani ne akan layi daga Jos? Muna magana da Alhaji Babaji ne kan jeje na tokan da har. To Alhaji Babaji muna sauraron ka me zaka ce kan wannan maudu'i namu? Waɗannan 'yan majalisai ruwa ne karewa ɗan kada. To. An kasa da san ba za su koma ba. Kudin da za su yi siyasa suke nema kuma Allah zai mana maganin su. to baka ga kana ganin baka ganin ba duka aka tare aka zama ɗaya ba sai Allah ya mana maganin Alhaji baka ganin ba eh? duka aka tare aka zama ɗaya ba ba wai kowa bane eh, ya gurɓace a ciki ba ai ai wannan ina nan shugaban wannan HDFC zai mana maganin in Allah ya ba su wannan to Alhaji Babaji mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je kanan dabo wane ne akan layi da Kano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Ila hashin gumal barka da yamma barka. Yawa barka mu dai. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga karan dago. To Alhaji Musa muna sauraron ka me zaka ce kan wannan batu na mu? To wani so in yi wa tambayi mutanen Najeriya. wai da muhammadu buhari shugaban kasa da yan majalisar duk ba zaben su aka yi ba ne mm. kowa ba yana da haƙƙin da zai yi abin da ya kamata ita kanta wannan magana ya kamata mu tsagawa kanmu gaskiya soyayya kar ta hana mu tsaya mu faɗi gaskiya akan su wa'annan yan majalisu yan majalisar na duk da abin da ake kowa yana kallo zaɓar su aka al'umma da suka tura su Wani mutane su ta wani surutun suna magana cewa ba za su koma ba da sauransu ta ina ai yan majalisu suna da dama da za su yi abin da suka ga dama shugaban kasa na da dama amma fatan mu dai a haɗa kai domin aiwatar talaka aiki amma wannan yan majalisun yawanci wanda suka sa wayannan abubuwan mu fatan mu yanzu ga kamfanonin kanmu nan a nan Kaduna kamfanin kusan guda goma sha biyar duk a mace ya kamata a ce an kawo mana cigaban da za a samu gaba. amma duk ba a kawo ba ana ta wani surutu ya kamata dai shugaban kasa ya duba talakan Najeriya to Alhaji Musa barin ka tsakanin mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je kwanta gora wane ne akan layi da kwanta gora Salamu Amin wa alaikum assalam ya suna malama. Sunana Maluga dan PDC a nan Major State Kwatagura. To malam muna sauraron ka. Menene ra'ayinka? Eh wannan takaddama wadda ke wawa tsakanin shugaban kasa da yan majalisar dokoki na Najeriya mm. mun dai mun ɗauki wannan abu mun ajiye shi akan siyasar APC. Haka bara aka yi ta wannan takaddama mu dai talakawan Najeriya ba a yi muna aikin komi ba. aka zo hanyoyi suka ruguje komi ya lalace ba a gane kan komi ga wannan kasafin kuɗi ba to shi ne wannan kuma yanzu apc ta hito tana mana wannan cewa shi buhari ya ce kaza su kuma sun ce kaza har wannan shekara 2018 ta ƙare ba a wata to baka ganin wannan abin da ake to mun gode kwarai da gaske malam da wannan kiran naka bar mu je Naija wani ne akan layi ga Naija Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam ya suna malamin Sunana Muhammadu Awwal daga Mina Muhammadu Awwal muna sauraron ka to a gaskiya wannan magana mu talakawa ma mun rasa ma inda za mu sa mu domin mu ba mu ma fahimci komai akan abubuwan da suke nufi ba suna wasa da mu kaman kwallon kafa to amma majalisar nan kada su manta ba rana ta kusa zuwa wannan sako ne na mika musu To madalla Muhammad Awal mun gode da wannan ra'ayi na ko na ce sako da kake ka aika. To madalla To har yanzu ne layukan mu abu da suke za ku iya kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. Muna magana ne a yau akan kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu wanda ya zargi 'yan majalisu da cewa sun yi cushe a kan wannan kasafi wato shi bai sani ba. To yanzu ga kiranmu daga Kano dai bar maji daga Kano wane ne akan layi daga Kano? Nazifi Fenta tudun wadar ɗanka dai. To Nazifi muna sauraron ka ɗan rage rediyon ka ba mu ra'ayinka. ra'ayina shine yan majalisun da suke ta wannan daidaikin da shugaban kasa mu muna sanar da kowa Allah ya kaimu lafiya ba wata takwas da ba da ba su da kuɗi sun ki ba talakawa a yago da aiki su saboda suna cikin ni'ima su kina cikin air condition babu abin da ya dame su saboda haka muna sanar da kowa ka ce suna cikin air condition ba ka ga aikin talakawa suke talakawa ne suka aika su abin da ah. suke kenan aiko to da talaka suka aika su mana aikin talaka mana sun ki su kyale bawan allah nan ya zo ya bawa talaka aiki ga ayyuka an zawo a gaba duk inda ka duba a najeriya an zawo kasafin an ayyuka a gaba To malam takwas zai fice baya ba da kai kasafin kudin nan. To malam mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai ka bayyana ɗanka kuma da ke ɗaukan wayar kamar ka karshen ɗagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe layukan ba ku dama ku sake kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon ke cewa karfe biyar saura minti takwas na yamma. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Kasar Faransa ta ci gaba da shanawa a gasar kwallon kafar cin kofin duniya yanzu haka ake fafatawa a kasar Rasha inda ta kuma yin galaba a wasanta na biyu a karawarta da kasar Peru a yau Alhamis da ce daya da nema. dukkanin kasashen biyu dai sun fafata sosai ba ma kamar kasar peru da ke bukatar maki domin ci gaba da kasancewa a cikin gasar wannan nasara ta tabbatarwa kasar faransa damar tsallakewa zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar tare da maki shida a saman rukunin c yayin da ita ko kasar peru da yanzu haka ba ta da maki ko daya tuni ta yi wa jarod a gasar duk da yake da sauran wasa daya da za ta buga a matakin na rukuni-rukuni a ɗaya bangaren na rukunin c kuwa kasar australia ta sami kwatar maki ɗaya tal biyu bayan kunnen doki da ta yi da kasar denmark da ci ɗaya da ɗaya to sai dai kasar ta denmark wace ta yi galaba a wasanta na farko a yanzu tana da maki hudu a zaman ta biyu a rukunin kuma maki ɗaya tal take bukata domin ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na gaba kaftin ɗin ƙungiyar super eagles ta nigeria john michael obi ya mayar da martani akan kalaman da kocin manchester united ta ingila jose mourinho ya yi a kansa Mourinho tsohon kocin Mikel Obi a Chelsea ya soki lamirin dan wasan da cewa bai tabuka wani abin a zo a gani ba a wasan da Najeriya da ta sha kashi a hannun Croatia da ci biyu da nema ta gasar cin kofin duniya a ranar Asabar da ta gabata. kocin na united a kalamansa kocin na united a kalamansa ya bayyana cewa mikel obi zai iya taka rawar gani idan da ya buga wasan a lamba shida a maimakon lamba goma da ya buga to sai dai mikel dan shekaru 31 ya mai da raddi a fasace yana cewa yana iya buga dukkan lambobin domin kuwa ya buga lambar goma watanni goma sha takwas da suka gabata ba tare da wata matsala ba hukumar kwallon duniya wato fifa ta ci kasar mexico tarar kuɗi har fam dubu bakwai da ɗari shida da goma sha biyar saboda magoya bayanta sun rera waƙoƙi da kalaman da basu dace ba a wasan da mexico ɗin ta doke kasar jamus da ci ɗaya da nema a ranar lahadin da ta gabata hukumar ta fifa ta kuma gargadi hukumar kwallon kasar ta mexico da cewa za ta iya fuskantar wani hukuncin nan gaba idan aka maimaita irin haka haka ma hukumar ta fifa ta ci kasar sabiya tarar adadin wannan kuɗin bayan da ita ko magoya bayanta sun rike wasu ƙyallaye da alluna masu ɗauke da sakonnin batanci a wasan da kasar ta doke costa rica da ci daya da nema a gasar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar rasha murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A taron ministocin tsaro na kungiyar NATO da aka yi kwanan nan, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya yi nuni da cewar barazanar tsaro da ke fuskantar mu baki daya bata kare ba, kama daga kan ta'addanci a kudanci ko kuma ƙarin sabon salon barazanar rasha daga gabashi sai dai kuma sakatare matis ya yi nuni da rabe-raben nauyin da ke kan mambobin ƙungiyar ya samu ci gaba tun shekarar 2014 yayin da ƙasashe uku ne kaɗai suka samu ƙaruwar kuɗaɗen da suke kashewa a harkar soji da kaso biyu na ma'aunin tattalin arzikin ƙasa inda a shekarar da ta gabata an samu ƙarin kuɗaɗen da ake kashewa a ayyukan soja a kusan dukkan ƙasashen turai abin da ba a ga afkuwarsa ba a cikin shekaru 25 da suka gabata Tuni a shekarar 2018 kasashe har takwas sun cimma mizanin kashi biyu na kasafin su wanda ake buƙatar su kashe a harkokin soja. Yayin da sauran kasashen su ma suke kan hanyar kaiwa ga lokacin da za su so batar da irin wannan kashi biyu cikin ɗari na nasu kuɗaɗen kan harkar tsaro kafin shekarar 2024. A yakin da duniya ke yi da ƙungiyar ISIS, Sakatare Matis ya ce, za mu ci gaba da gudanar da shirye-shiryen da suka zama dole domin murƙushe daular isis da kuma da ish da kuma hana su sake farfadowa Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba a cikin ƙoƙarinmu. Ta hanyar yin aiki tare da ƙasashen da ke da ra'ayi irin namu. Za mu ci gaba da auna ISIS ko ina a faɗin duniya har sai mun gama da su a ƙoƙarinmu na kammala sauran abin da ya rage na wannan gwagwarmaya ta duniya baki ɗayanta. Domin goyon bayan wannan yunkuri, NATO na ƙoƙarin mayar da ayyukanta da take yi yanzu a Iraki zuwa shirye-shiryen horaswa da za a iya ci gaba da aiwatar da su ba na faɗa ba, tare da haɗin gwiwar gwamnatin Iraki. NATO za ta mai da kai wajen tabbatar da Iraki ta yi nasara a dogon shirinta na yunkurin yaƙi da ta'addanci. A Afghanistan ana samun ci gaba wajen inganta harkokin tsaro a cewar Sakatare Mattis. An jibge baki ɗayan ɓangarorin dakarun Afghanistan shida a ko'ina a faɗin ƙasar wanda yake nuni da warware matsalar Afghanistan. A yayin da gwamnatin ta Afghanistan ke ci gaba da bin hanyoyin daidaita ƙasar da shigar da dokokin siyasa ga al'ummarta da taimakon NATO. Sakatare Mattis ya ce a cikin kusan shekaru saba'in abokanan NATO sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da martabar dokokin da aka kafa su kan dimokuraɗiyya. Saboda haka al'ummar Amurka za su ci gaba da kasancewa cikin wannan yunkuri. haka kuma muna fatan yin aiki tare domin asasa ayyukan mu waɗanda ya kasance kare al'ummar mu baki ɗaya a lokaci guda kuma muna ƙarfafa tsaro da zaman lafiya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC bakwai USA. Haka kuma za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials. To madalla a gaishe ka da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice sarfilu kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya juya matakin da ya ɗauka na raba 'ya'ya da iyayensu waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ta iyakar Amurka da Mexico, shugabar hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Ms. Nelson ta ce akwai shirin haɗa yara fiye da dubu biyu da iyayensu waɗanda ake tsare da su. akwai alamar cewa an soma shirye-shiryen wani babban taron kolin da ake fatar ganin ya faru a tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban kasar rasha vladimir putin a cewar wasu mutane biyu da ke da masaniya kan shirye-shiryen amma waɗanda ba sa son a ambaci sunayensu japan ta yanke shawarar dakatar da shirin kwashe mutane a matsayin wani matakin zama cikin shiri ko da koriya ta arewa za ta kawo wa kasar farmaki ba zata na makamai masu linzami inda ta ba da dalilin nasarar da aka samu wajen kulle yarjejeniya a taron kolin da aka yi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban amurka donald trump a cikin makon jiya Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta haifi 'ya mace prime minister ta saka hoton ɗiyar tata a shafinta na instagram yau alhamis tare da mahaifin yar clark gafford ta ce har yanzu dai bata raɗa wa ɗiyarta suna ba amma ta haife ta cikin ƙoshin lafiya kuma tana da nauyin kilo uku da ɗigo talatin da ɗaya. To ma da lato masu mu da wannan muka zo kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman. Nisar fili hashin gumel nake cewa kwana lafiya. Salamu alaikum.